biyo bayan da 'yan bindiga suka kai hari tare da sace mutane sama da ashirin a wani masallacin ƙauyen mai gaji da ke karamar hukumar funtuwa a jihar katsina a yankin yalwa kuma da ke karamar hukumar bali a jihar taraban kashe babban limami 'yan bindigan suka yi tare da sace babur ɗinsa da kuma arcewa da allon da ya rubuta domin zuwa addu'ar saukan karatu da suka gayyace shi inda wasu 'yan bindiga suka mika masa goron gayyata da nufin ya zo ya yi musu addu'ar saukan karatu a wani yankin lamarin da ya janyo suka kashe shi suka koyi awun gaba da allon da ya rubuta na saukan karatun daga bisani kuwa suka arce da babur da ya taho da shi kamar dai yadda mai anguwan yalwa malam yakubu yusuf ya shaida min cewar suna da masaniyar gayyatar da aka yi wa wannan limamin inda daga bisani kuwa aka kashe shi aka koyi awon gaba da alan da ya rubuta da kuma babur dinsa. mun sanar shayi shaida shi malam limami nawa isumin turkun allah ya mu gobe an kira shi saukan kwarani kai sa muka ce mu wallahi to shi ya riga rubuta allan din ma ya riga da kyalkawari bari ya waye muka yi sanda muka yi addu'a masallaci muka muka yi addu'a zaman lafiya karbu da shi da ya fita ya tafi azaba ka ce mana malam ya tafi ya tafi amma akwai kamar malam ya su da malam falalu mm. su suke da abokan da ya su an dawo da su baya ya yi wani gawai amma gawan malam amma gawan malami. su ma dai a nasu bangaren ɗaya daga cikin yan uwan malamin da aka kashe sakamakon gayyatarsa da aka yi domin zuwa saukar karatu mai suna malam falala yalwa wanda ya ce. na gaya ma tafiyar na mu dama tare muna jiran sa a nan kuma da ya zo baya ba ana tara ya wuta jiya a baya sannan da muka je can sai aka ɗanye ni sau kuma man ce ma kafin nan akwai yaron da ya gaya mana cewa ya ce dan ya haifan zai jira. Eh shi malamin kenan. Yawwa to da muka haifan zai kuma bai jira ko ma eh, dan ba ta sai kuka fara sau. Malam Muhammadu Yakubu Yalwa kuwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka take wa malamin baya domin tafiya gurin wannan addu'ar saukan karatun amma dai mashin ɗinsu ya samu matsala suka tsaya domin gyarawa shi ko malamin ya wuce gaba wanda ya ce. Sai faru da karshe ko na dawo gida bai can labarin na faɗa ta na zo gida na zauna sai an cin hango gona kira na na fita na je da hannu hango zan ga wani abun kuma yana ta kukanci ne ya faru ina ta kukanci ne ya faru ne ina ta kukanci ya mutu ne ta ne eh anya kuwa rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwa wannan lamarin tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman wanda ya ce sai sun nitsa bincike kamun su gano wannan matsalar anguwan yalwa da ke yankin Jatawa karamar hukumar Bali a jihar Taraban yanki ne da akwa kwanakin baya wasu 'yan bindiga suka kashe mazauna wannan yankin da yawan su ya kai goma sha biyu da kuma arce musu da dukiyoyinsu da dama lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya